Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke fatan kun tashi lafiya yau Litinin 30 ga watan oktobar shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud mutane sun mamaye filin jirgin saman Rasha domin nuna rashin amincewarsu da saukar wani jirgin sama da ya taso daga Tel Aviv. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz a jiya Lahadi ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. a wani rangadi da yake yi a wasu kasashe a yammaci da afirka ta tsakiya da zimmar faɗaɗa dangantakar cinikayya tsakanin jamus da kasashen yankin na afirka sannan wani rahoton kungiyar reporters without borders ya nuna cewa da gangan aka kai harin da ya yi sanadin kisar wani dan jaridar tare da jikkat wasu shida a kudancin lebanon makonni biyu da suka gabata to kanin labaran duniyar kenan jakadun isra'ila da falastina a ghana na cece kuce kan rikicin da ya barke a yankunansu wanda ya kai ga mutuwar dubban mutane idan aka biyo mu a shirin za a ji abin da suke cewa a najeriya kuwa gwanayen ninkaya na can suna lalaban mutanen da hatsarin kwale-kwale ritsa da su a yankin kogin binari da ke karamar hukumar karim lamido a jihar taraba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tabbas akwai yan uwana a ciki guda shida amma a cikin shidan nan na ga hudu sun fita saura biyu biyu din ne ba a samu gawan su ba har yanzu a yankin mu sun kai mutane 20 a cikin 20 din mutane nawa aka gane wanda dai ba a gane su ba mutane goma sha biyu ne ba a gane su ba Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel zai gabatar a wannan makon shirin zai ci gaba da tattaunawa ne kan wasu ma'aikatan hukumar tattara kudaden shigar jihar Kaduna 81 da ake zargin an salame sa aiki. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun ce suna zafafa hare-hare kan mayakan Hamas a Gaza wanda ya kunshi hare-hare ta sama da ƙasa. A jiya Lahadi jami'an sojin sun ce dakarun ƙasar sun kashe wasu mayakan Hamas yayin da suke yunkurin ficewa daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke daura da kan iyakar hezra wadda a baya ake bi a shiga isra'ila daga gaza kafin a lalata ta a rikicin da ake na baya-bayan nan ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da alkaliman mayakan da dakarun isra'ilan suka kashe ba tukunna hamas tana da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa masu yawa a gaza inda ake kyautata tsammanin cewa suna jibge makamai abinci da sauran kayan bukatunsu. su dakarun tsaron isra'ila da aka fi sani da idf da sanyin safiyar jiya lahadi sun faɗa cewa jiragen yakin su sun farma 'yan hamas a wurare 450 a cikin gaza cikin sa'o'i 24 da suka gabata har ma da wasu hare-hare a daura da asibitin shifa ɗaya daga cikin asibitocin gaza mafi girma kuma wurin da ya zama wani matsuguni ga masu neman mafaka Isra'ila ta yi shelar kaddamar da yaƙi kan Hamas bayan da mayakan kungiyar suka wato mayakan Hamas suka kaddamar da hari a ranar 7 ga watan Oktoban da inda ta kashe mutane 1,400 galibi fararen hula ta kuma yi garkuwa da mutane 200. Tun sannan zuwa yanzu adadin Falastinawa da suka mutu ya zarta 8,000 a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. A wani labari da ke alaka da wannan kuma, cikin gargaɗin baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tun bayan tashin hankalin isra'ila da hamas shugaban iran ibrahim raisi ya faɗa a jiya lahadi cewa ci gaba da jefa bama-bamai da isra'ila ke yi kan gaza na iya harzika kowa ya ɗau mataki isra'ila ta yi taruwan bama-bamai kan wato yankin falastino tun bayan da mayakan hamas suka yi dirar mikiya a kan iyakar hamas da isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400 su fararen hula a cewar jami'an isra'ila tun sannan mutane sama da dubu takwas aka kashe a gaza rabin su yara a cewar ma'aikatar lafiyar yankin da ke karkashin ikon hamas zirin da ke fama da talauci mai kunshe da mutane miliyan da hudu wani rahoto da kungiyar nan da ke bibiyar al'amuran 'yancin 'yan jarida a duniya wato reporters without borders ta fitar a jiya lahadi ya nuna cewa harin da ya yi sanadin kisar wani ɗan jarida a kudancin lebanon makonni biyu da suka gabata inda wasu kuma suka jikkata a wato inda wasu shida kuma suka jikkata a wannan harin da gangan aka kai ba kuskure ba ne wani ɗan jarida mai ɗaukar bidiyo isam abdallah ya mutu sannan wasu 'yan jarida su shida sun samu raunuka cikinsu kuwa har da wasu biyu daga kamfanin yada labaran afp inda ɗaya daga cikin mutanen biyu ya samu mummunan rauni a harin da aka kai a ƙauyen alma al-shab a kudancin lebanon a ranar 13 ga watan oktoba kungiyar ta ce bincikenmu na farko ya yi nuni da cewa ba kuskure aka yi wajen harbin 'yan jarida ba a cewar kungiyar ta Reporters Without Borders. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto na farko. Yayin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da kira da a dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. jakadan palestina a ghana abdulfatah as-sattari ya zargi isra'ilan da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba a yankin gaza yayin da ita kuma jakadiyar isra'ila a ghana shlomit sufa ta ce hare-haren da isra'ilan ke kaiwa a yankin na kawar da mayakan hamas ne daga kuma siga rahoton da hamza adam ya aiko mana Falastinawa mazauna Ghana da suka halci taron sun ringa kada cutocin Falastinu da ma wasu ɗauke da hotunan gawarwakin al'umma da suka salwanta sakamakon hare-haren na Isra'ila. This conflict will not stop without Israel stopped its occupation to my people. Jakadan ya ce wannan rikici ba zai kawo karshe ba fashe Isra'ila ta daina mamayar kasar ta Falastinu ba ma son a mamaye mana kasa in kuwa Isra'ila ba ta fice ba to wannan rikici ba zai kawo karshe ba in ji shi. Without this the conflict will continue. Jakadan ya kuma yi korafin cewa Isra'ila na kashe fararen hula da suka hada da mata da kananan yara abin da yake bukatar da manyan kasashe mafada a ji musamman Amurka da ta yi kokarin tabbatar da adalci. A wani martanin da jakadiyan Isra'ila a Ghana Excellency Shlomit Sufa ta gabatar kan matakin da Isra'ila ta ɗauka na kaddamar da hare-hare a zirin Gaza inda take cewa manufar wannan yaki ita ce kawar da kungiyar ta'addanci na Hamas jakadiyan Isra'ila din na jawabin ne kadan bayan ikirarin da jakadan palestinu a Ghana ya yi. Hamas recognized as a terror organization by many countries around the world, uh, the US, the EU. Kasashen duniya irin su Amurka da ma wasu kungiyoyi kamar EU sun tabbatar da cewa Hamas kungiyar ta'addanci ne mai akidar ISIS da Boko Haram. Ba ma yaki da fararen hula kuma ba ma yaki da Falastinawa ko al'ummar musulmi. Amma yakin da muke yi a yanzu a Gaza muna yaki da waɗanda suka kai hari akan al'ummar da wanda ba su ji ba ba su gani ba a ranar bakwai ga watan Oktoba. A don haka tilas ne a kawar da ita kungiyar ta Hamas. entity that must be wiped out. Jakadiyan Isra'ila ɗin ta kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar ta Isra'ila za ta ci gaba da ɗaukan matakan ƙara fararen hula a Gaza tare da kiyaye dokan ƙasa da ƙasa. Dubban mutane ciki har da mata da kananan yara ne suka rasa rayukansu bayan da Hamas ta kai mata hari wanda ya sanadin rayukan yan Isra'ila da adadinsu ya kai dubu da ɗari hudu. Kasashe da dama da ma wasu mafada aji irin su shugaban ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis sun yi kira ga bangarorin da ke faɗa da juna a yankin gabas da tsakiya wato Isra'ila da Hamas ɗin da su yi ƙoƙarin kai zuciya nisa don wa ci gaba da zubar da jinin fararen hula. Amurka na kan gaba cikin jerin kasashen duniya mafada aji da za su iya ba da gudunmawa wajen samar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya an ji Abdul Abdulrahman mai rajin kare hakkokin bil'adama. Tun da ma abin da mu muke fata kenan cewa a samu samu zaman lafiya a duniya in dai da kanshi ya zo ya gane cewa zaman lafiya muke so a duniya shi kenan an samu zaman lafiya ya kamata duniya duka so put pressure on israel particularly america in america yi magana israel sun je. an shafe makonni uku kenan ana ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarori biyun hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana A gaida Hamza Adam yanzu kuma ga Aisha da ƙarshen labaran duniya. kafafen yada labarai da kuma na sada zumunta sun bada rahotannin yadda mutane suka mamaye filin jirgin saman rasha da ke yankin dagestan kana suka ba zama a inda jirage ke sauka domin nuna rashin amincewarsu da saukar wani jirgin sama da ya taso daga tel aviv hukumomi sun rufe filin jirgin sama da ke makahala shalkwatar yankin da galibin mutanensa musulmi ne sannan 'yan sanda suka kewaye filin jirgin nan take ba a bada rahoton samun waɗanda suka ji rauni ko kuma waɗanda aka kama ba kafafen yada labaran rasha sun bada rahoton cewa jama'ar da suka yi da fifi sun yi ta furta kalaman kyamar yahudawa kana sun yi yunkurin farma jirgin mallakin red wing na rasha wanda ya taso daga tel ya sauka a filin jirgin wani faifayin bidiyo a yanar gizo ya nuna wasu daga cikin mutanen a filin jirgin saman wato filin jirgin saman suna daga tutocin filastino a ƙarshe shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu a jiya lahadi a wani bangaren rangadin yammacin afirka da ƙasar da turai take yi na yunkurin ganin ta ƙara samun abokan cinikayya da kuma faɗaɗa dangantakar tattalin arziki a yankin da ke da arzikin makamashi. a ziyararsa zuwa afirka ta karo na uku tun bayan karɓar ragamar shugabancin gwamnati a 2021 sannan kuma ziyararsa ta biyu a cikin wannan shekarar strauss ya matsa wato ya matsa domin ganin an inganta abin da najeriya za ta samu biyan bukatun cikin gida duk da cewa jamus tana yunkurin inganta dangantakar cinikayya da kawarta a bangaren cinikayya mafi girma na biyu a yankin kudu na sahara ana kiyasin cewa dangantakar kasuwanci tsakanin jamus da najeriya za ta kai ta euro biliyan uku a kowace shekara daga cikin manyan fannonin da wato daga cikin manyan fannoni na haɗin gwiwar da ƙasashen suke yi akwai batun aiki da najeriya wajen shawo kan matsalolin matsaloli a yankin da kuma duniya baki daya kamar batun bakin haure tsaro da yawan juye-juyen mulki a yammaci da afirka ta tsakiya abin da strauss ya sanar da tinubu kenan a yayin ziyarar tasa a babban birnin tarayyar najeriya abuja a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To idan muka koma Najeriya masu ayyukan ceto na can suna kokarin laluban mutanen da wani hatsarin kwale-kwale ya ritsa da su a yankin kogin Binari a karamar hukumar Karim Lamida a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rotanni sun yi nuni da cewa hatsarin ya fi ritsawa ne da yara da mata kamar da za ku ji a wani rahoto da Lado Salisu Garba ya aiko mana daga Yolan jihar Adamawa. Wannan jirgin ruwan da ya tashi ne daga kogin Manarewa da ke karamar hukumar Ardokola zuwa Billari da ke karamar hukumar Karim Lamido na biyu a jihar Taraban, inda jirgin ruwan dai mai kirar kwale-kwale ya dauki fasinjoji wani karni suka ce ɗari da hamsin. inda jirgin na tsaka da tafiya dai ya yi hatsari a yankin Billari da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban. Mutane sama da arba'in dai sun rasa ransu sakamakon hadarin jirgin ruwan dai da ya faru a kogin Billari. Safiyanu Muhammad na ɗaya daga cikin wanda ya ketare hadarin rijiya da baya sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya faru wanda ya mana karin haske yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya ma lamarin ya faru. Eh to mun so inda ake tari ne. Ene ne tari? Inda ake dumba na abun nan tare kifi. To mun zo haura mun haura amma kuma jirgi ta gagara haura mun kutan fita amma kuma ta gagara fita. Injin ta sai wuri daya kawai sai kan jirgi ya ruwa kado kan jirgi muka zo muka haɗu da itacen da aka tare ruwan sai muka kife a wuri. Malam Safiyanu kamar mu ɗauka kamar ku nawa ne a cikin wannan jirgi ne misali. mun kai kamar mutane da rita yanzu kuma ko kaya shi ke. alhaji jidda suleiman wadda ke zama shugaban riko na kungiyar masu kula da jigilar jiragen ruwa a jihar taraban wadda ya ce jirgin da ya lodi daga mayoro ne zuwa binari wanda ya lodi zai tafi akwai inda ake tarewa muna sa a tare a mario wanda ya gamu da hatsari a wurin wanda jirgin ya noce a wurin da wasu al'umma da dama wanda wasu sun samu fita wasu kuma ba su samu fita ba kamar mutane nawa ne yanzu ake sa ran cewa suna cikin wannan jirgi wadda ba su fita ba misali ka san shi shi yanayin abu na nutan jirgi jiya ana ce min mutanen da aka rasa su guda sha guda takwas daga baya an ce mini guda sha to a wani labari an gaya min mutum arba'in wanda ya bugo mini daga jalingo an ce mutane arba'in ne a jirgin suka rasu duka wannan labari ne wanda ba tabbacin gaskiyan magana bisa alamu wa'inda suka zo muka zo da sunan domin ba su ga yan uwansu ba suka ba mu tabbacin a gefen su mutum goma sha biyu ne malam yusuf ali wanda ke zama daya daga cikin waɗanda yan uwansu suka salwanta sakamakon wannan hatsarin jirgin ruwan wanda ya ce eh, class yan uwana a ci guda shida amma a cikin shidan nan na ga hudu sun fita saura biyu biyu din ne ba a samu gawan su ba har yanzu a yankin mu sun kai mutane 20 a cikin 20 din mutane nawa aka gane wanda dai ba a gane su ba mutane goma sha biyu ne ba a gane su ba shi kuwa Ibrahim Yakubu wanda yan uwansa guda uku suka mutu cikin wannan hadarin jirgin ruwan shi kuwa cewa yi wannan abin lokacin da muka ji shi gaskiya bai mana daɗi ba yan wanka guda nawa ne a ciki ina da yan guda uku a ciki duka a gane su ba gane ko mutum guda ba mun ji bakin cikin wani al'amarin wannan wuri yankin karin lamido ne amma al'umman karin lamido ba su cin gajiyan wannan wuri kuma sai hasara suke yi kawai domin wannan wuri ba san iya adadin abun da aka rasa ba kuma wannan wuri ya fi shekara da shekaru ana hatsari a wannan wuri ana rasa rayuka honorable anas sha'ibu didango wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar karim lamido na biyu a majalisar dokoki na jihar taraban shi ma cewa lalle ilahin suna da masaniya a kan wannan hadarin information da aka bayar mutane ba a maganan arba'in wanda aka rasa su masana ruwa abubuwa sun nuna da cewa sai an kai kamar wasu awanni 24 daga wannan hasari kamin nan wayanda aka rasa ga wakinsu ya fara haurowa tudu ba a taba yi wadda aka yi rashi yayi yawa irin wannan ba. SP Usman Abdullahi da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba shi kuwa cewa yayi. An sami hadarin jirgin ruwa wadda ya ɗebo fasila daga kasuwar Marino zuwa Binneri ne na aka samu aukuwan wannan hadari inda jirgin dauke da fasinja wadda ba ba a san ko nawa bane jama'a da ke cikin wannan jirgin kuma ya nitse da su al'umma dai sun salwanta ba a san ko adadin nawa bane wannan hadarin jirgin ruwan dai da ya sanadiyar kashe rai akalla arba'in a wannan yanki na jimlari da ke karamar hukumar karim lamido a jihar taraba ba shi ne na farko ba a wannan shekara lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya A gaida Lado Salisu Garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na da Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Kazalika a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take hakkin dan adam a yau za mu ɗaura kan batun ma'aikata na hukumar tara kuɗin shiga ta jihar kaduna 81 da aka kura ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashim gumel A mu da ya gabata ne muka fara duba korafin wasu tsaffin ma'aikatan hukumar tara kudin shiga ta jihar Kaduna wato intanar rabanu su 81 da suka ce an kore su daga aiki a shekarar 2018 ba tare da bin tsarin dokokin aiki na biyan su haƙoƙinsu ba. Kafin mu kai gajin ta bakin gwamnatin jihar Kaduna mai ci yanzu. Za mu ɗan koma baya mu sauri korafin ɗaya daga cikin ma'aikatan mai suna Hamidu Abubakar Hassan. muna cikin ayyukanmu kawai sai aka wayi gari ranar talatin ga watan august na 2018 eh, kawai aka kira mu an sako masallacin juma'a aka ba mu leta wai an yi terminating appointment ba tare da an bincike mu da yin wani abu ko an ba mu wani jarabawa ba mu yi ba ko ba mu taɓa samun wani ah, abubuwa da za a ce gashi ya ja dalilin cewa mu ba za mu iya aikinmu ba kuma muna da appointment din mu tun daga uh, provisional permanent and pensionable appointment kamar ni ma kaga da ina cikin aiki da a 2023 ne zan yi ritaya mm-hmm. kawai aka ce an yi time an yi terminating appointment din mu haka nan kawai rana tsaka wani ya zo saboda ya zo yana da wata buri a zuciyar shi na siyasa kawai sai ya sa ra'ayin shi kawai akan mu sai aka cire mu mu mu 81 sai aka kawo mutane 110 waye ne ya zo yana da wani buri na siyasa din a to tun da buri na siyasa mana wani wanda ya zo shi yana takama shi tare da ciyaman yana haɗe da ciyaman wani shi darakta ya zo ya mana wannan abin ya ce gwamnati ya shi wanda mu kuma mun rubuta leta har gidan gwamnatin mun yi ma gwamnatin bayani ga abubuwan da aka yi mana abin mamaki kuma sai abin ya canja domin waɗanda muka je muka kai ma leta a gidajen gwamnati sai kuma muka ga su kuma aka aka aka rarranto ƴaƴansu da kannansu aka sa a cikin makwafinmu aka ɗauke su su ɗari da goma sha biyu ko ɗari da ashirin a maimakon mu to kaga waɗanda ka je za ka kai kuka don a share maka hawaye sai kuma shi aka ɗauko nashi ya ba nashi aka ɗauko aka cika guda biyu sai muka tashi ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko alhamdulillahi muna da uwa ita ce kotu mun kai ke tsumma kotu yanzu haka ana cikin kotu ne da abu mhm. kuma shari'an tana nan tana tafiya sai dai kawai wani bangare ne suke kawo mana aiko a cikin abun domin lauyoyi mun gabatar da lauyanmu mun gabatar da shaidunmu shaidun gwamnati da za su zo wata legal advisor daga rabin sun ita take bilayin ɗan abun sai a je kotu sai ta zuwa sai ta aiko da jita ta kira da kudin kuma sai mu dawo ofis mu ganta kuma tana yawon ko kuma mu yi bincike sai mu ganta ai tana yawon ta ba abin da ta yi ba inda yanzu mana hamidu kai idan me kai zaka in an yanke wannan hukuncin me kamata amma tunda har ma shekaru ritaya ka sun yi yanzu ya kamata ga banan nan ka ajiye aiki. Eh kwarai da gaske a hakkin mu daga lokacin da aka dakatar da mu daga aiki idan kotu ta ga muna da hakki zuwa lokacin retirement kamar nawa idan ina da hakki a biya na aiki na kuma sannan a bani retirement later na ina in yin retirement benefit na that's my only hope at abin da kawai nake bukata kenan sauran kuma abokanan aiki su in suna da lokaci wanda ya zai koma ya koma ci gaba da aikin shi domin ba za ka fara aiki ka so a ce ka kai lokacin retirement ba a ce an cire ka kanan babu gaira babu wato wannan ya nuna idan idan aka kyale ka yanzu kai ba ritaya kai ba kuma baka da fansho baka da komai ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko sai abin da kotun nan Allah ya sa yi mana na adalci shine kawai matsayina yanzu me kake ne malam Hamidu Abubakar wallahi ba abin da nake ina da mata biyu da 'ya'ya goma sha biyu ba abin da nake yi da zan ce yau gashi sai dai Allah da ma'aiki da waɗanda muka sani za mu fita ko daga ka samu a ce za a yi wani abu kai ma ka je a yi ka samu abin da za ka samu in ba haka ba daga mu har matan mu haka muke kuma yaran mu suna zuwa makaranta tun daga firamare har tasharu institution duk suna zuwa amma ba mai ce maka ga kobo ba yanda kuma za ka yi in an koro su sai dai mu ba su hakuri mu zauna in yamma mata yi ba abinci mata sun ce ba girki ba sai dai ka ce to ku. Shirin ciki da gaskiya tuntuɓi gwamnatin jihar Kaduna ta sanata Ubasani inda babban sakataren yaɗa labaru na gwamnan Muhammad Lawal Shehu ya ce hakika gwamnatin na da masaniya kuma gwamna zai duba irin waɗannan korafe-korafe Ciki hada na malaman makarantar da tsohuwar gwamnatin 'yan rufa ita sallama daga aiki. Sunana Muhammad Lawal Shehu ni ne babban sakataren yaɗa labarai na gwamna sanata Malam Ubasani. To, Malam Muhammad Lawal Shehu yi mana bayani akwai korafin da wasu ma'aikata su 81 na hukumar tara kudin shiga ga jihar Kaduna waɗanda aka kora daga aiki a 2018 suka shigar da ƙara kotun sauraron korafin ma'aikata. Kuma sun nuna kamar an kore su ba bisa ka'ida ba. Shin me za ku ce kan waɗannan mutane su 81 kasancewa su 'yan jihar Kaduna ne? A to alhamdulillah kamar yadda ka sani shi ne girma gwamna sanata Sani an rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara. So kaga roughly yanzu muna wata hudu kenan da hawa kamar kuma waɗannan bayan Allah sun an sallame su tun 2018 wato kusan shekara biyar da suka wuce kenan. su shi kamar yadda mai girma gwamna ya ce ya yi ɗauki alkawari da alkur'ani cewa ya rantse cewa zai ma kowa adalci saboda haka ni abin da za mu iya ce a gwamnatance ba mai su kaɗai ba akwai muna samun kullum muna samun irin waɗannan ƙorafi na waɗanda suka ce an sallame su ba bisa ka'ida ba ko kuma ba a biya su haƙoƙinsu ba kuma kamar yadda ka sani duka-duka bai wuce kwana uku ba shi mai girma gwamna a bisa duk irin wannan tausayawa da ya yi na halin da tsoffin mazan jakonci ko in tsoffin ma'aikatanmu suka shiga ya ba da umarnin cewa a fitar da zunzurutun kuɗi biliyan uku domin a ga cewa an sauƙaƙa musu irin waɗannan matsaloli da suka shiga. To saboda haka su ma irin waɗannan ma'aikata da aka kora ba wai na iya rabin ba kawai. Da sauransu akwai malaman makaranta da suka 'yan korafe-korafe har yanzu gwamnati ba ta tsaye da makama akan ya za ta yi ba. Amma ina mai tabbatar maka da in har aka zauna a gwamnatance aka duba aka ga kila ba a eh, ana bukatan su ko kuma koran da aka yi ba bisa gaida ba eh, za a iya yin wani saboda a ita gwamnati da aka yi an yi ta don jama'a ne kuma kowa san shi sanata uba sani eh, mai tausayi ne ga al'umma mai kuma son ya ga cewa jama'a sun fita daga cikin kangi da suke ciki insha Allah. Muhammad Lawal Shehu waɗannan mutane in suna jin wannan tattauna da muke yi da kai Eh, me za su yi sara daga wajen gwamnati tun da dai ah, sun kai kara ce saboda ba wani mataki da za su iya ɗauka. To ai abin da nake so ya nuna maka yanzu ko shi kan shi sanata uba sani zan ka tare ta a hanya ka ce mishi me zai ɗauka ai ba zai iya gaya maka ba. Saboda wani abu ne wanda ba shi ya ɗauka ba ba lokacin shi aka yi ba dole sai ya bincika ya ga ina aka kwana ina aka tashi sannan ya san irin ah, matakin da zai ɗauka. ita al'amari na gwamnati ba mutum ɗaya da yake yanke hukunci ba a ni a matsayina na babban sakatare yaɗa labarai ba zan iya ce maka ga irin hukuncin da gwamnati za ta yanke ba amma ina mai tabbatar maka da cewa ita gwamnatin nan mu mun assusa ta ne a tausayin al'umma da kuma jin kan al'umma da duba yanayin halin da mutane suke ciki kuma duk abin da muke ganin zai sauƙaƙa ma al'umma a shirye muke da mishi wato abin da nake faɗa mamman lawal shehu eh, wannan gwamnati kamar ci gaba ne da gwamnatin malam nasiru yan rufai da ta tafi kamar mutane ne iri daya don haka kamar duka kuna da masaniya ga duk waɗanda wanda suke faruwa ai. eh amma ai masaniyan da ake ciki wata biyar ko shida da suka wuce Oban Sani ba shi sanata Oban Sani ba shi ne gwamnan jihar Kaduna ba saboda haka dole akwai abin da a gwamnati da harka ta gwamnati ya wuce ta magana ba magana ta individual ba dole akwai mutanen da alhakinsu ne su duba su ba gwamna shawara a shawarance in ya tambaye su ina aka kwana ina za a tsaya za a tashi su ba shi cikakken bayani sannan sai ya zauna da sauran makaraban shi ya ce to wani hukunci ya kamata mu ɗauka mu yanke amma shine ne maka shimfiɗa a baya gwamna sanata obasani duk abin da zai kawo mu al'ummanmu mu maslaha da zai kawo musu waraka na su samu saukin rayuwa a shirye yake da yi su in Allah ya so yadda. Mm. Ka gane? Ba mm. gaya maka duk irin wannan abin da aka yi. Ka gane? Za a yi. Wallahi gwamna a shirye yake da yana son yana son ya abin nan ya bi duba irin waɗannan abubuwa. To masu sauraro a nan za mu ja birki ga wannan shiri tare da ci gaba da sa ido da bibiyar har sai wani abu ya faru sannan mu dawo domin sanar da ku. Yanzu a madadin ku da aka ji mudoyinsu musamman ma abokin aiki na Nasir Adamu El Hikaya. Daga nan birnin Washington DC, ni sarfi da hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Kamar da yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. takaice sojojin Isra'ila sun ce suna zafafa hare-hare kan mayakan Hamas a Gaza wanda ya kunshi hare-hare ta sama da ƙasa. Cikin gargaɗin baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta Iran ta yi tun bayan tashin hankalin Isra'ila da Hamas, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya laraba cewa ci gaba da jefa bama-bamai da Isra'ila ke yi kan Gaza na iya harzika kowa ya ɗau mataki. kafafen yada labarai da kuma na sada zumunta sun ba da rahoton yadda mutane suka mamaye filin jirgin saman rasha da ke yankin dejistan kana suka ba zama a ji inda jirage ke sauka domin nuna rashin amincewarsu da saukar wani jirgin sama da ya taso daga tel aviv shugaban gwamnatin jamus olaf stolz ya gana da shugaban najeriya bola ahmad tinubu a jiya lahadi a wani bangaren rangadin yammacin afirka da kasar ta turai take yi na yunkurin ganin ta ƙara samun abokan cinikayya da kuma faɗaɗa dangantakar tattalin arziki a yankin da ke da arzikin makamashi. a ziyararsa zuwa afirka ta karo na uku tun bayan karɓar ragamar shugabancin gwamnati a 2021 sannan kuma ziyararsa ta biyu a cikin wannan shekarar masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada ku manta muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu a madadin aisha ma'azu wacce ta taya ni gabatarwa da dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu malam zubair ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.